Wannan al'amarin da ya faru ne a yankin Zudai da ke karamar hukumar Bale a jihar Taraban, inda wasu waɗanda ake zargin cewa 'yan banga ne suka je wani rigar Fulani inda suka buɗe wa rigar Fulanin wuta, nan take kuwa suka kashe mutane goma sha biyu zuwa sha biyar, kamar da yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban SP Usman Abdullahi ya shaida mun cewar. Lallai ja samu wasu wadda ba san ko suwaye ba ɗauki da bindigogi sanye da kayan 'yan banga sun kai hari kan wani ƙauye da kira Fangiri nan ƙarƙashin hukumar eh, Bali an kashe mutane sun kai sha biyu ko zuwa sha biyar dpo mai kula da wannan shashin na eh, bali tsp gumi eh, da jama'arsa sun kama hanyar safe nan zuwa ainihin inda abun ya faru domin a samu tabbacin ko mutane nawa aka kashe sannan kuma da wada suka jikata malam shehu aliyu wadda ke zama mahaifin wani yaro wadda yan bangan suka kashe ya ko shaida mana yadda lamarin ya faru yaro karami ya sheko da gudu ce min baba baba ni ce ga yan bangan sun shiga gida ina cinka mashi ina gefen ɗaki mata na ana gyara masara sai nake to Allah sauwake na koma ta gefe ina tsinkan dai abin da ake yi suka zo suka dauki mashin na ba su shiga gidana ba suka tattara shanu na suka karasa da na yayana suka je suka karasa da na sauran yan uwana duka ina da yaya wanda shi an zaunar da su ma musamman har kiyaman su sun yi magana da shi ana da kaki na soja gurgudun halin wanda ni kinka da ido na kamin wannan lokaci suka kashe na kashewa suka kubutar da na kubutawa suka ce su tashi su wuce malam monde muhammad wanda ke zama mai anguwar garda yan banga suka je suka kashe al'umma sama da goma sha biyu zuwa sha sha biyar tare da kore garken shanu sama da ishirin ya koyi mana ƙarin bayani akan yadda 'yan bangan suka zo suka same shi cikin gida. Sun kasa ni gaba ko da ni zo can sai ni iske sun tara al'umma na fiye da mutum hamsin suna tsare da su ya uwa su ashe suna can da yawa da bindigogi hmm. sai sun ka zamnar da ni sai sun ka ce mini in ba da barayi ni ce waɗannan iri barayi kuma ya ce eh barayi muka nema ni ce to ni nan ban da barayi sun ka ce duk yawan ga a ce yanzu ba barawa ni ce ba barawa in akwai shi zan nuna maka kuma hmm. zan ɗaukan mai mataki yanzu tunda na ce babu abu barawo mm. ko da haka nan sai mun gane kuren mu saboda ya uwan mu sun ka ja ko da haka nan ko babu barawo ba za su ban mu ba mun ka ji ta wancan gefe ana mm. ta halbe halbe mm. ba kusa gare mu ba su wajen mutum takwas an ka kashe su ta nan gefe kuma sai ni ji ana halbe halbe can to sai kuma ashe na wasu mutum hudu na an ka kashe jimilla dai mutum goma sha biyu alhaji adamu zudai kuwa shine ke zama dagacin garin zudai wada ya mana karin haske akan yadda lamarin ya faru ba tabbatar da su same su da matsala malamai ba ko ba malamai sun zo tada iyaka na da saurin nan sun samu gidan sun lubaran da sun shiga sun samu sun lubaran sun karkashe wasu har da har da ne wuraren ma. Ko menene ma shugabannin kungiyar sullubawa za su ce akan wannan batu? Alhaji Ardo Kiri wadda ke zama Ardon sullubawa mazauna yankin shi kuwa cewa yayi. Duk waɗannan ba 'yan banga ba ne ni abin da ni sani ga 'yan banga 'yan banga suna tafiya da bindiga irin na toka suna tafiya da irin 'yan bindigogin da ake samu ba amma waɗannan da suke tafiya da bindigogi irin na sojoji na 'yan sanda ban doke su 'yan abokan gaba na ɗauke su 'yan ta'adda ne waɗanda aka yi ɗauko hayarsu daga filato wasu ƙananan kabilu ne wasu ƙananan kabilu ne suka hadu da 'yan uwansu na filato suka samu wasu gurbatacci a taraba waɗanda ba su zama layya wasu ƙabilu suka shirya wannan ta'addanci suka shirya su kwace mana dukiyoyin mu su kashe na kashewa sai dai wanda Allah ubangiji ya tsirar da rayuwar shi da dukiyar shi 'yan bangan dai sun zo sun buɗe wa rugan fulanin wuta mazauna yankin dai inda suka kashe sullabawa sama da goma sha biyu suka ko ƙona gaba ɗaya nan take kuwa suka kore gar garken shanu sama da ishirin na waɗannan sallabawa mazauna wannan rigar suka nausa da su kuwa cikin daji. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.